يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إننا سنموت وسنبعث وسنسأل عما قدمنا خيرا كان أو شرا إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين إنها يوم القيامة إن للقيامة شعنا عظيما فهذا الكون يتغير ولم يكن يوم القيامة ولو لم يكن يوم القيامة من الأهوال لم يكن فيه إلا تغير هذا العالم العلوي والزبل لكفى ذلك شأنا السماوات السبع والأراضين السبع والجبال والبحار والأشجار كلها تتغير من أحوالها إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انفطرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا انشقت السماء وأنت في هذه الدنيا ترى ولو أن جبلا من الجبال تحركت لكان الأمر عظيما وما بالك بهذه السماوات السبع كلها تطأ يوم القيامة يوم نطوي السماء كطي سجل للكتاب أو كطي السجل للكتب وعدا علينا إنا كنا فاعلين كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وإذا نفخت في السور نفخة واحدة وهملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية إذا انشقت السماء فيكون الأمر أمرا عظيما ستنشق السماء الأولى فينزل الملائكة الذين كانوا في السماء الأولى فيسفون حول الجن والإنس ثم السماء الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة إلى السماء السابعة الملائكة من السماوات السبع كلهم في أرض المحشر يومئذ يرى الإنسان ما قدم من خير أو شر يود المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته الذي التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شعر يغني إنه يوم عظيم نحن نؤمن بيوم القيامة ولكن ماذا أعددنا للقاء الله تعالى ماذا أعددنا من الأعمال الصالحة التي نرجو من الله أن يرحمنا بسبب هذه الأعمال اسأل نفسك يا ابن آدم ماذا قدمت لربك ماذا قدمت بين يدي هذا اليوم العظيم يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون في هذا اليوم العظيم لا ينفعك مالك ولا ينفعك جاهك ولا أولادك ولا خلانك ينفعك شيء واحد وهو أن تلقى الله بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ما هو القلب السليم هل سلمت قلوبنا هل سلمت قلوبنا حتى نتيقن أننا مسلمون حقا بل أننا مؤمنون حقا اسأل نفسك اسأل نفسك ماذا في قلبك هل أنت تؤمن بالله ربا خالقا ومعبودا ليس له شريك تؤمن بهذا أقرت بقرار نفسك أمنت بها جوارحك نطقت بها لسانك عندئذ تكون مسلما حقا ولم يبقى لك إلا أن تحفظ على هذه العقيدة على هذا الإيمان على هذا القلب ألا يتطرق إليه شيء من الشك أو من الشبهات تؤمن بالله وحده توكلت عليه ترجو منه تخاف من الله تستعين بالله وتستغيث به وتنيب إليه هذا هو الإيمان هذا الذي جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الكفار إذا جئت إلى الله بقلب سليم صادق فيلقى الله فيلقاك الله بما عنده من المغفرة العظيم يقول ربنا سبحانه في الحديث القدسي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة جعلني الله وإياكم من الموحدين الصادقين إخوة الإسلام إن يوم القيامة شأنه عظيم شأنه عظيم يخاف الخلائق من أولهم إلى آخرهم في هذا اليوم يرجو الناس النجاة ويطلبون الشفاعة يريدون أن يأذن الله بالحساب فيجتمعون ويذهبون إلى أبينا آدم ويسألون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيديك اطلب لنا الشفاعة فيقول آدم نفسي نفسي آدم عليه السلام أبو البشر خلقه الله بيديه يقول نفسي نفسي الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن آدم عليه السلام حيث خلقه ونخفها فيه من روحي وأسجد له ملائكته آدم لا يستطيع أن يشفع في الأمة الناس يأتون إلى نوح عليه السلام يطلبون منه أن يتوصل حتى يجد الشفاعة نوح يقول لا أستطيع نفسي نفسي يرى أنه ارتكب خطأ وليس هو بخطأ دعا الله أن يغلق قومه وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وهذا الدعاء لم يدعو به عاد نوح عليه السلام إلا بعد أن أخبره الله سبحانه وتعالى بأنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن عندئذ يئس من إيمانهم ودعا عليهم بالهلاك فأهلكهم الله يأتون إلى موسى عليه السلام نبي الله موسى عليه السلام يعتذر لا يستطيع أن يشفع في الأمة لماذا؟ لأنه قتل نفسا بغير ذنب حيث أخبرنا سبحانه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين ثم قال ربي إني ظلمت هذا قال هذا من عمل الشيطان اعتذر فاستغفر الله قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له غفر الله له قبل أن يموت لكنه يعتذر يأتون إلى موسى عليه السلام قبل موسى يأتون إلى إبراهيم عليه السلام وإبراهيم يعتذر بأنه تكلم بكذب يخاف أن يأخذه الله به وهو ليس بكذب لأن الأنبياء معصومون من الكبائر يأتون إلى نبي الله عيسى عليه السلام وهو يعتذر لأن الناس اتخذوه إلها وهو لم يرضى بذلك والله أخبرنا في القرآن أن عيسى عليه السلام يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم ثم يأتون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي ويسجد ويدعو الله سبحانه ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول الله له يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع عندئذ يأذن الله سبحانه وتعالى بالحساب هذا الذي أخبركم أيها الإخوة إنه الحقيقة هي حقيقة أرض المحشر هذا ما أخبرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أسأل الله رب العزة أن يبارك في وفيكم وأن يغفر لنا ذلاتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله العمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة إن يوم القيامة كما أخبرنا بنفس القرآن العظيم يوم عظيم ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يحشر الله فيه الأولين والآخرين تدن الشمس على رؤوس الحلائق تدن الشمس على رؤوس الخلائق وتدنو الج... وتدنو جهنم نار جهنم تقرب إلى الخلائق يؤتى بجهنم كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يجاء بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها وإذا رأت الخلائق صاحت صيحة فجثت الخلائق على ركبها وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها إخوة الإيمان إن فزع ذلك اليوم فزع عظيم إذا دنت الشمس على رؤوس الخلائق فيعرف الناس العرق يأخذ الناس منهم من يكون العرق إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بعض الناس في ذل حسناتهم أهل القرآن في ذل القرآن وأهل الصدقة في ذل الصدقة وأهل الصيام في ذل الصيام وأهل العدالة تحت ظل العدالة أهل المساجد في ظلهم أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه سبعة يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحبا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه wa rajulun da'atu imra'atin ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه كل أولئك تحت ظل حسناتهم ثم يأذن الله بالشفاعة فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر كما أخبر بذلك في حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع الصديقون النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون ثم يوجد من الأولاد من يشفع في آبائهم ومن العلماء من يشفع في تلاميذهم ومن التلاميذ من يشفع في علمائهم هذا بإذن من الله والرضا بالمشفوع ولا يشفعون إلا لمن ارتضى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا بد من الإذن للشافع والرضا بالمشفوع قبل أن تشفع في الأمة إذا إن يوم القيامة شأنه عظيم وعلينا أن نستعد للقاء الله لأن الإنسان إذا مات قامت قيامته إذا مات الإنسان قامت قيامته لأنه انقطع عن الدنيا واستقبل إلى الآخرة وبدا له من الله ما لم يكن يحتسب من أعماله سيئة كانت أو حسنة فأسأل الله رب العزة أن يقيني وإياكم من شر يوم الحساب وأن يسترنا في الدنيا والآخرة لأن من الناس من يسترهم الله سبحانه وتعالى في عرض اليوم القيامة نسأل الله أن يسترنا ويجمعنا في شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ɗan uwa bayan godiya ga Allah da salati ga manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam magana da muka yi a yau akan abin da muka sa a gaba shine ranar tashin kiyama ranar da halittu za su tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala ranar da wannan duniya za ta canza daga halin da suke ciki ko da ba duniya gaba ɗaya ba yau idan wani abu a ce wani dutse ne ya gangaro zuwa ƙasa daga wani gari za ka ga irin ta'adi da za a yi ko abin mamaki da zai faru me kake tsammani da saman nan ba sama ɗaya ba sammai bakwai kowace sama kowace sama ɗaya kaurinta tafiya ne na shekara ɗari biyar wannan sama za ta tsage ta biyu za ta tsage ta uku za ta tsage har zuwa ta bakwai mala'ikun da suke sama kowace sama kuma mala'iku a cike suke annabi sallallahu alaihi wasallam yace sama ta yi nishi ya dace da ita ta yi nishi babu wurin da zaka aje tafin hannunka face mala'ika ne a wajen wannan za ta tsage halittun da suke kai za su sauka bayan an tara mu mutane da aljanu a farfajiya guda saman za ta tsage halittun sama farko za su sauka su zagaye su kewaye mu gaba daya sai ta biyu za su sauka kuma su kewaye ta farkon ta uku su sauka su kewaye ta biyu ta hudu su kewaye ta uku ta biyar su kewaye ta hudu ta shida su kewaye ta biyar ta bakwai su kewaye ta shidda sannan za a ce za a yi sabi akwai wurin gudu akwai ba da cin hanci ina lauyoyi a wannan rana ina 'yan sanda a wannan rana ina masu yin waya wannan na wani kar a kama shi a wannan rana ina waɗanda suke fake id card don a sununa a ba su hanya su wuce a wannan rana ba abin da zai amfana sai imaninka wannan inda Allah ya bada labari mutum zai ci a wannan rana ya kullu insanu yawma idin maidin? mafar ina hanyar guduwa kalla lawaza ba mafaka ba makawa ka shiga hannu ka ɗauka za ka tsira babu tsira ta wannan lokacin tukun za a ce za a yi hisabi wannan rana ce da ke da babban lamari shi yasa magabata suna tsoro matukar tsoro Usman bin abban idan aka ambaci kabari zai fara kuka yace da aka tambaye shi yace saboda shine farkon masauki in mutum ya tsira a kabari ya tsira ko ina in bai tsira a kabari ba kuma musibar gaba ta fi yawa amma yau muna zuwa mu binne gawa mu yi hira wani mai yayi waya a dawo a yi hira mun ɗauka mahaɗan makabarta ko jana'iza wuri ne da za a haɗu a tattauna a yi hirarraki a zauna a ci abinci a tashi ba ma tunanin wani hali marigayi yake ci to wannan rana rana ce mai girma ranar da kowane halitta yana tunanin abin da ya aikata ranar da kowa zai tashi yadda gyatin masa ta haife shi babu riga babu wando babu kaciya aisha take cewa ya rasulullah mu maza da mata kowa yana kallon juna annabi ce ya aisha lamarin ya fi karfin mutum ya tuna wa yake tare da shi idan ka a ne amma ba ka sanin wa ke gabanka tunaninka aikin da ka aikata tunaninka mai wace tambaya Allah zai yi maka amma cikin ikon Allah akwai wasu bayan Allah da Allah yake rufa musu asiri Allah ya sa muna cikin su Allah zai kusantar da bawa ba wanda zai ji labarinsa Allah zai ce bawa na ka tuna zunubi kaza bawa zai ce eh na tuna ya Allah yana tsorate ka tuna zunubi kaza eh na tuna ya Allah ana kan kirga masa kanana shi kuma yana tunanin manyan zunuban yanzu kananan mu an fara kirga mun yanzu kenan na halaka annabi ce har sai mutum ya ga cewa ya halaka sannan Allah zai ce to ni ne na rufa ma asiri a duniya ba a san kana yi ba yau kuma ni ne zan rufa ma asiri ba za a san kayi ba shiga aljanna ta wannan rana rana ce mai girma da yanzu ne za mu yi mata tanadi a ranar ‘ya'ya ba za su yi amfani ba dukiyarka ba za ta yi amfani ba matsayinka ba zai yi amfani ba ƙarfin jikinka ba zai yi amfani ba abin da zai amfane ka me ka tafi da shi a zuciyarka lokacin da ka mutu ba wai mai ka rayu da shi ba a'a me ka mutu da shi ta yi mutum ya rayu yana kan addini amma lokacin mutuwa ya bar hanya musa hadisi abdullahi bin mas'ud mutum yana aikin yan aljanna sai zo ya zo mutuwa sannan ya zama kafin haka musiba to Allah yana so ka tafi da zuciya tsarkaka babu shirka ka faɗi la ilaha illallah ka kiyaye ta ba ka girman kai babu shirka ba neman agajin wasu ba ka dogaro ga wani ba ka da camfe-camfe ba ka kyashin abin da wasu suka samu kai ta kanka kake yi in ka samu naka ne baka samu ba ba naka ba ka je ga Allah da zuciya mai lafiya ba ka jin haushin mutane to wannan Allah zai dubi lafiyar zuciyarka ya tausaya maka a wannan ranar ne fa annabawa mata kansu suke mutane za su ce an tsaya tsayuwa ta yi nisa ana cikin zafin rana rana an kusantar da ita sai a ce to ya za a yi mu je wani wanda zai cece mu mana mai mar magana za a ce to mu je ga babanmu adam ai shine farkon halittar mu shine dalilin zuwan mu ma to bari mu je mu same shi ya adam kai ne farkon halitta Allah halitta ka da hannayensa ka nema mana ceto a wajen Allah adamu zai ce ta kai na zanyi ba zan iya ba Allah ya ce kar in ci itaciya a cikin aljanna na ci sai da ku je ga wato nuhu za a je ga annabi nuhu kai ne farkon manzanni a bayan kasa. ga shi yau Allah ya biji ka taimaka mana Nuhu zai ce ina tsoro na roki Allah ya halakar da mutane ina tsoron Allah ya tambaye ni annan annabi nuhu zai bada hanzari ya ina za a je kuje ga wato annabi ibrahim annabi ibrahim za a zo wajen shi za a nemi taimako annabi ibrahim zai ce ba zan iya ba saboda akwai lokacin da ya yi ƙarya wannan ba ƙarya bace magana ce tauriya ga wannan sarki kafirin sarkin nan da ya nemi ya kwace matarsa da ya tambaye shi wace ce wannan da kai yace wannan yar uwa ta ce sai zai ce da matarsa to an tambaye ni na ce ke yar uwa ta ce in an tambaye ki karki kare ta abin da na fara. to kaga wannan kalmar a za haka zaka je kariya ce ai ba duka mu yan uwa bane matar ka yar uwarka ce cikin addini ko a ce mu yan uwa ne ko kuma yan uwa ne na ƙasa ɗaya ko wani abu ne to amma wannan yana tsoron kar Allah ya tambaye shi akai da dai sauran ire-iren wannan da ke zai ba da hanzari ku je wajen wato Musa za a zo ji annabi Musa alaihi salam annabi Musa zai ce ba zai iya ba me yasa saboda ya mari wato wannan lokacin da suka yi bani Isra'il da baqif da suka yi fada Musa ya zo zai raba fada ya zunguri wannan fa wakazahu Musa fa qada alai ya zunguri wannan kai ka kyale shi shikenan ya fadi ya mutu kake Musa ya nemi Allah ya gafarta masa kuma ya gafarta masa amma yana tsoratin da yau Allah ya yi fushin da bai taɓa yin irinsa ba ba kuma zai taɓa yin irinsa ba shi yasa Musa yake kar Allah ya kama shi yace ku je wajen Isa alaihi salam ya Isa kai Allah halice ka daga uwa ba uba ya busa ruhi gare ka ya Isa ka cece mu annabi Isa ba zan yi ba zan iya ba ba zan iya ba don mutane sun ce ni ma Allah ne sun bauta ni. ku je ga Muhammadu annabin da an gafarta mishi abin da ya wuce da wanda bai zo ba za zo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam zai ce to ni ne mai ma'abocinta amma ba tsayawa zai yi ceton ba fa zai zai fadi yayin sajada yayi wa Allah yabo da godiya da kirari yace yabon da zan yi masa yanzu ban sani ba wani irin yabo zan yi masa anan Allah zai ce ya Muhammad daga kanka ka nemi abin da kake so a baka annabi zai ce ceto nake nema ya Allah anan Allah zai bada ceto amma za a shimfida siradi za a shimfiɗa siradi akan wutar jahannam mutane za su wuce gwargwadon aikinsu wannan shi ne aƙidar ga mu musulmi ko muna da wani wannan ne amma ya za ka samu a cikin musulmai kuma wani a yana musulmi zai ce na lamince maka shiga aljanna zai yi annabi adam nuh ibrahim musa isa muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai ce ni na lamince maka za ka shiga aljanna ba ku ga bidiyon ba ne ni na gani yana na cikin wayata yana da alkibba da rawani yana zaune to tun da yanzu ka karbi dare ka dai dan aljanna ne matanka dan aljanna ne ka ɗan aljanna ne ka ɗan aljanna ne masoyanka ɗan aljanna ne abokanka ɗan aljanna ne wace aljannar wanda annabi yake shiga dan wanda shi kansa din zai zo ran kiyama din ba wai zai shiga ba ba yace zan zo in kwankwasa kofar aljanna mala'ikan da aka ce rike kofar zai tambaya waye kai zan ce ni ne muhammadu mala'ikan zai ce to kai aka umarce ni in budewa ba zan budewa kowa ba gabaninka sai a bude annabi ya shiga annabawa su shiga al'ummu su shiga sannan na wuta suna wuta don a cikin ana hisabi din ana shiga wuta kamar alkali yana hukunci ba zai ce ya dore wannan kuma ya ci gaba da shari'a ba to kabilin kiyama ana cikin hisabin wasu tuni an hukunta su sun je wuta wani ya kan siradin ya fada wuta bayan an gama shari'a in aljanna na aljanna na wuta na wuta sai kuma a ce to yanzu su wane ne a cikin wuta da ya kamata su samu rahama annabi sallallahu alaihi wasallam zai cece wanda zai ceta sauran annabawa za su ceta bayan sun gama Allah zai ce sai nawa ya rage Allah zai damki damka daga wuta ya zuba aljanna ya ɗiba ya zuba ya ɗiba ya zuba daga nan kuma babu wani wanda zai fita a cikin wuta ka karanta daga hadisa ingantattu ka san ya kiyama take me ke wakana ga alkur'ani ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a karanta addini da tatsuniya Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malumanmu Allah muke roka ya kara mana imani ya ba mu jin tsoronsa mu mutu muna shahada ya Allah muna roƙon ka da lafiya a cikin kasar mu ya Allah ba su da lafiya ka ba su lafiya suke da bukatu na alkhairi Allah ka biya musu akwai waɗanda suke kukan ƴaƴansu da aka sace ko suka baje Allah in suna raye ka mayar musu da su in sun mace kuma Allah ka gafarta musu iyayensu kuma ka ba su dangana duk kasuwa mu Allah ka sa albarkacin kasuwancin su masu aikin albashi Allah ka sa albarka cikin albashinsu ya Allah muna roƙonka ka tausaya mana a wannan ƙasa ya Allah ka gyara halayenmu da halayen shugabanninmu Allah ka dadar da shugabanni ga abin da zai zama alkhairi ga al'umma اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم علق كلمة الأمة على الحق يا رب العالمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي الكبير يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون Thank you.